dangane da shi wannan muna bayani akan wannan akan wannan lemon din ko muka ce asalin sa lemon tsami mu ne malaman agric suka yi barbararsa suka mai da shi ya zama lemon ya zama ƙato sosai mun yi bayani akan cewa antioxidant ne yana maganin cututtuka cibiyarsu daga cikin jiki irin kansa irin ciwon zuciya ciwon koda da sauransu sannan kuma shi antiseptic ne yana tsaftace jiki daga gurɓatau duk wani gurɓataccen abu wanda ba shi da amfani a cikin jiki wato zai kwaranyo shi waje ta magudanai sannan kuma shi din nan antirumatic ne kamar da muka faɗa yana maganin raɗaɗi na jiki yana maganin raɗaɗi na jiki hmm. sannan ko kila ne abinda ya shafi fibers hmm. wato raɗaɗi na jiki da kuma zazzaɓi na malaria da typhoid da sauransu duka yakan taimaka a kai sannan ko banda wannan yana antibacterial ne yana maganin infectious diseases eh yana maganin infectious diseases amma kamar yadda muka faɗa muka ce ya kamata eh, idan za a yi amfani da shi a yi amfani da shi gaba don ɓawon kansa yana da sinadarai tankare da ruwan ciki yake da sinadarai a markaɗe shi gaba ɗaya a yi blending ɗinsa a tace shi sai a sha shi haka musamman ma a sa masa zuma don ta daɗaɗa shi yau wato wannan yana daga cikin abu da dai za mu iya faɗa akan wannan abu na'am akwai tambaya eh, na'am mm. eh, yawwa eh mai ulsa tabbas musamman gastric ulsa hmm. eh in ya sha lemon tsami zai wannan zai zai zai wahal da shi to shi sai mai gurbinsa da wani abu daban in kana don don ai shi wannan dama babban sinadarinsa da yake tasiri da shi wani shine vitamin C din to vitamin C na lemon akwai irinsa a cikin zogale ko sama da shi ma saboda haka idan baraka cin baraka shan lemon ba sai ka sha ainihin sai ka ci zogale eh da wannan an ce masa lemon tsami hmm. aikin su ɗaya da lemon zaki a'a akwai bambanci kaɗan shi lemon zaki shi ma akwai ɓangarorinsa na magunguna yana maganin su ciwon zuciya yana maganin su ulcer yana maganin rashin appetite yana maganin kumburin ciki yana maganin su basur da dai sauransu shi a bangaren sa can kenan a gane amma idan aka dawo bangaren kansa antioxidant ana bukatan irin su rheumatoid arthritis da sauransu to wannan yafi kuma matakin su ɗaya ne da akwai lemon ƙato kamar lemon tsami eh ai shi ɗin ne wani ɗin ai gashi can ka duba ma shi ne mai ƙananin nan ko malam na da na gida kenan eh. to ai na gida din improve varieties din na gidan ne wannan mhm, wannan eh gashi nan yawwa ka gani eh assalamu alaikum akar muka laga karkashi eh aman <laughs> ga dan bani ko karamin na gani wala sama <laughs> ni zo na gida eh za a iya cira duk a cira duk wannan duk ko aka barwa duk ko cira eh zan ciro maka wala eh mallan ka samu ka ciro wannan Malam wancan lisanu eh? saur ɗin ne? Eh? Wancan. Lisanu saur? Eh. A'a. lisanu sar gashi nan a can yawwa wannan wani abu ne daban shi ma wannan yana maganin cin hanta eh wannan ba eh shine wanda ake dan dasa ganyen eh ba ganyen kawai idan ka dora shimfiɗa shi akan wuri mai danshi sai ya kama kawai shi haka tsarin sai ki wannan din ne sunan shi da aje kai yanzu eh za mu zo kansa eh itace da wannan ganyen da kuke gani hmm. sunansa lemon grass eh, wannan elephant grass asalin eh, elephant grass suna ne da ya samu saboda ciyawar ta shahara da ita ce abincin giwaye shi yasa aka sa mata elephant grass eh, lemon grass kai sorry elephant grass kai kuma abun da zai baku mamaki da abun takaici asalinta a duniya gaba daya kasar uganda ne a nan abu amma turawa sun kwace ta turawa sun kwace ta saboda duk duniya an yi ittifaki babu wani abun da yake da sauki yake taimakawa bangaren kiwon shanu kamar irin can kasashen su australia kamar ita eh, yadda suke yi yadda suke yi mutum zai samu wato hektoci masu yawa sai ya shuka ta sai ya dinga yin riga-riga a cikin hirkocin mm-hmm. ya dinga yin kewaye kewaye kewaye kewaye mm. tunda su suna da sanyi suna da ruwa mm. idan takan girma ta haɗe mu mm. to in ya zo kamar misali lambun nan haka sai ya jefa sa ciki sai ya rabu da su sai su yi sati a ciki sai sun gama cinyewa sai a buɗe wata rigar kuma eh suna ci suna tafiya nan kuma yana tohowa eh, kafin su kai iyaka eh, nan shi ma sake tasowa sai ya sake dawo da sunan kasashen australia inda suke kiwon shanu nan duk da ita ne kuma abu mamaki daga nan afirka suka samu irinta amma gashi mu ba ma moran abu to kamar yadda take kuma a cikinta din kun san abu mamaki tana da abun da ciyawa za ta bayar tana da abun da dusa za ta bayar tana da kuma magunguna a cikinta wanda zai zauna matsayin magungunan da shanu ke bukata ko dabbobi ta haɗa uku kuma tana da ruwa a cikinta in dabba za ta same ta a wadace ba za ta damu da ruwa sosai ba to haka duk abun da kaka kuma ya tsira to akwai magani a cikinsa alimahu man alimahu wajahilahu man jahilahu na daga cikin kamar yadda muka binciko tana da sinadarai chlorogenic acid waɗanda a cikinsu akwai antioxidant akwai anti-inflammatory eh sannan kuma ta nan ne take yaƙar kansa da ciwon zuciya wannan da ke gani sannan kuma tana da eh, acid wanda ta nan take boosting din immunity take yaƙin cututtuka da suke kan fata da kuma bacterial infection da yake cikin jiki sannan tana da eh, secutafil lactons wanda ah, shi ma anti-inflammatory ne anti-parasitic ne kuma yana maganin kansa a again to gashi waɗansu eh, abubuwa da muka ciro guda goma a takaice kenan a kanta tana, kyautata matsalin tumbi abinda ya shafi rikicewar tumbi a ɓangaren basu ɓangaren olsa da dai sauransu tana tana boosting din immunity tana ƙara kuzari kuma sannan kuma tana rage ainihin inflammation a cikin jiki duk wani kumburi da ya samu a can cikin jiki tana gyara immune system garkuwar jiki za ta yi ƙarfi sannan kuma tana maganin cututtuka masu tsanani yanzu misali in aka samu ciwo mai tsanani aka ce kowanne ne eh idan aka yi amfani da ita takan taimaka a kansa takan taimaka magungunan wannan ciwo sannan kuma tana taimakawa matsalan fata ka san ainihin shanu ai suna da skin infection irin irin kirci da dai sauransu to tana da irin wannan sinadarin a cikin jikin a cikin a cikin jikinta in sun ci to haka dan adam man yin pandita tana rage stress inda yadda ake fama da shi ko yawa sannan kuma tana maganin radadi pen sannan kuma tana taimakawa wajen masu iba su ragu abu na ƙarshe tana taimakawa lafiyar zuciya cikin abubuwa da muka lissafa ɗin akwai abu uku da za su je hankali na farko tana maganin kansa kowace iri tana maganin ciwon zuciya sannan kuma tana boosting in immunity domin ya yaƙi cututtuka abu uku nan su kawai sun isa a yi la'akari da ita yadda ake amfani da ita eh, eh, yanzu misali wannan sun yi kauri wannan ma mun basu ne saboda kuna zuwa da mun yanke ta muna tunda muna kiwo sum na ƙananan dabbobi idan aka yanke ta waɗanda suka tsatso nan sabbin toho to da su ake magani akwai wani maganin mu da muka sa masa shayi da ita ce da lemon grass da kuma ganyen na'ana sai muka ba shayi kuma gaskiya Eh, su eh, yan plaza wanda suke lura da shagunanmu suka ce har jinu tana shiga eh? <laughs> har cututtuka ma da ba mu rubuta ba sun babbar ana yi yanzu haka maganin baya zama dan hada zai kare kuma gashi tana da sauki wannan idan ka samu guda daya yanzu nan kowanne da bai wuce guda biyu aka shuka ba ina je wani ai gage nesa ma amma kuma lokaci ɗaya zai zai gina eh ta fi lemon grass eh. faɗi kuma ana samu ta jeji malam eh jeji haka da damuna tana fitowa a a ina jejin yake da suna nan a jeji barkate eh. amma yanzu amma yanzu yawwa yawwa to gaskiya yawwa gaskiya to ko ko a gidanka ko a gindiran da a saka ina gwambe na aiki zan kira ki daga eh. baya eh wannan zai taimaka akwai tambaya Hmm? ne sunansa elephant ciyawar giwaye ciyawar giwaye elephant grass ce mata wannan madobiya ce kusa madobi aiko maganin jini ya tabbata maganin jini madobiya ne sosai kuwa sosai kuwa a iyaye da kakanu a tashin mu ba mu san karin jini ba eh. ko duk wanda ya shekara hamsin ya san wannan iyayenmu da kakanninmu ita ake tafasawa a ba mutum ya sha in mace ta yi zubar da jini wajen aihuwa ko wani abu makamancin wannan ita ake tafasawa kuma a sha kuma lokaci ɗaya ga mutum ya dawo cikin hayyacinsa ko mace ta dawo cikin hayyacinsa to ana ce mata wannan botanical name ɗinta pterocarpus erinos pterocarpus erinius haka ake ce mata ita wannan madobiya cikin abubuwan da mu dai amma muka tashi muka gani eh, tana, tasiri a kansu na farko ita tonic ce tonic ce wato tana ƙara blood tonic ne na gaske blood tonic kaga kuma jini ai shine injin din rayuwa ko kaga a cikin ta kenan za ta ƙara jini kuma za ta ƙara masa karsashi a nan za ta magance cututtuka da yawa irin su sickle cell anemia hemolytic anemia vitamin b12 anemia duk anemiyoyin nan da suka shafi karancin jini kawai ka anta ta kawai kuma abun da muka jarraba muka gani kowane abu ana so a yi shi a bisa basira wato idan misali tafasa ta za ka yi in ka tafasa ta din sassaƙinta in ka tafasa sai ka sa zuma a samu zuma mai kyau a sa wato tana da matuƙar tasiri yanzu yanzu jini zai dawo yanzu yanzu mai sikila za ga ya shiga hayyacinsa Eh? malam ina ina da patient yar uwata mai fama da abin nan kidney mm. so aka rubuta mana maza maza ana bukatan jini mm. in na gani ko sai in jin ɗauko sai in tafasa sai in kawo sai in bayar zuwa yamma sai in je in sake wani test sai in mm. zo musu da testin guda biyu gashi na an yi ga test yanzu jini ya dawo a ranan a ranan to ka gani wallahi to ka gani to mujarrabun shi yasa wato mu a nan yankin a nan yankin ba sun kare a nan to shi yasa farkon lambun nan ina ji a shekarar farko ta lambun ne ko shekara ta biyu ne a nan sai muka sa irin da guda biyu ne ma ɗaya a can sai gara ta cinye ɗaya tana yin ƴaƴa ne ko tana ne ko kuma ni ba eh. ni sidlin mm, ne na dasa gaskiya ni ina dasa game da maganan karin jinin nan da take yi da wani irin zuma ne ta fita tasiri farin zuma ne ko kuma bakin zuma da yake dauke da sinadaran vitamin d da yawa da ne abin to gaskiya dai ni ni dai abin da na gani mun yi amfani da nau'o'in da wa'annan nau'o'in zuman duka kuma ta yi mm. kai dai abin da aka kiyaye da ke zuman jarrabawa ta shiga ciki mm. ayi yi kokari a samu mai kyau ban sani ba ko can ko ku ba ku da matsalar zuma amma mu faran wato kusan ittifakan ne wato inda a kasuwa ka sai zuma duniya ka matsalar zuma to baratar sa gaure ba ku bi kankanta sa eh masu sauki shine su gaure ta da aro ya da mu yi mugala zuma mai kyau eh zuma mai kyau ana iya gane ta cikin sauki idan ka bude zuma inda zuma bata da gaure kuma asali mai kyau ce za ka ji kamshinta ya hauro ka kuma idan ka saka ta a baki ko baka san zuma ba ka san wannan zuma ce idan ka saka zuma a baki in ka ji karshen ta yayi test din suga to akwai suga a ciki eh, yanzu misali ka sa kwayar suga a baki sai ka cire idan aka samu kamar minti ɗaya, za ka ji wani iri ko hmm. to in dai zuma in tana da suga in ka saka ta a baki ta ɗan yi wannan lokacin za ka ji wannan abun ya nuna kansa idan ƙaro aka saka mata zai rage mata ƙamshi za ka buɗe ta ma ba ƙamshi za ka saka ta a baki sai ka ji alaman gafin ƙaro idan mazar ƙwaila ce sai ka ji mazar ƙwailan kai tsaye ƙarshe idan kuma ganye aka akwai wani ganyen da suke tafasawa ya kama da zuma launinsa eh idan aka saka za ga ta tsinki wani tsinkewa za ta yi eh haka ne to abubuwa dai daban-daban wanda ake saka wa'insu kuma sai su hada da dattinta su cakuɗa a dafa kawai yawwa to nan kuma za ka ga ta duhu kuma za ka ji tana wani maski-maski amma wallahi zuma idan tana da kyau hmm. kwanan nan aka muka aka sai turo mana zuma daga duwala wallahi da aka buɗe ta a gida za a aikin zuma hmm. zuma ce ta cikin gidan namu eh, hmm. har da cizo fa hmm. har ta cije su amma nan ne a shagona ma na yi wannan sau biyu a kuran nan da yadda kake ganin doron ta a wala haka ta wuce a haka ne wallahi zaka ga dodon wallahi a wannan haka ta wuce kuma har ta yayin ta amma ta gama bata mutum ko mu har da wallahi wato kade su suka yi ta yi mata masu aikin magani sai sai suka cije su kuma har washe gari ne ma na buɗe na gani sun sauka wannan malam yadda ake kare gidi eh? da ke gane gane zuma wadda take ba original ba idan ka dauko eh. ta ka diga a toilet paper hmm. idan ka gaba ta fito ta waje ba original amma tana fitowa ta waje to akwai ruwa ci ba ko wani ba ciki na'am toilet paper da wanda ake amfani shi ka diga kai inda eh. zuma ne mai ki ba huda shi ba na'am na'am toilet paper na'am shi yasa suke in ka diga ta to za ta dunkule wuri guda a ƙasa eh, amma in kaga ta baje mm, kai matsala malam wannan wannan da wannan babu eh wallahi ta kana ta fita wuri ne din a ƙasa ne ba a ƙasa ne ko a ƙasa ne ba yanzu ta nan wato sun sun shiga da kananci ciki wannan dangane da babin cewa ko toilet paper ko a diga a ƙasa ko wannan launi wato karatun ya wuce wannan yanzu na farko toilet paper da malam ya faɗa idan zumar yanzu bayan ruwa ya sauka raɓa ya zuma suna shan raɓa fure yakan ƙare a jikin bishiya haka sai zaman to raɓan da ke jikin sabon huda shi suke sha suke yin zuma da shi to inda dai ka samu zuma na wannan lokacin raɓa in ka sa ta akan tishu za ta jika za a ganta tsinkakkiya in kai garaje wajen tacewan ko da wasa ka taɓa ruwa a hannunka kafin ka tace to kun fa za ta yi tana kumbura gorar da ka zuba ta mazubin saboda wannan raba ɗaya kenan sannan dangane da ƙanshi na cikin damina kanta idan ruwa ya tafi yadda asalin furanni itace ya zama ruwa ya yi yawa yakan yi ƙarancin ƙanshi ƙwarai da gaske yakan rage ƙanshi sannan dangane da ɗigawa a ƙasa shi kuma lokaci ne na cikin damina ɗin ka ɗiga shi zai nashi a ƙasa na rani shi ne bayi nashewa to shi ma sun samar da hanya sabuwa shi ne wannan lemon lemon tsami bayan an gama dafa sigar ta nuna to za a ɗebo lemon tsami wanda aka matse ruwansa da kyau sai a zuba a ciki sai a gauraya sai a gauraya sai a gauraya ruwan kenan eh ruwan lemon tsami zai ta ta ta yi kala kilin kuma tana yi za ta kwanta za ka ganta ita za ka ganta kilin to gaskiya hanya mafi sauki ga mu firamare masu neman maganar zuma inda za ka kiyaye zuma ka kiyaye season lokuta a yanzu da ruwa ya fara za ka iya samun zuma kilin amma kar ka yadda bakin kwalban ya bushe in ka ga bakin kwalban ya bushe to na siga ne zuman da ya fito a waje ka ga bakin kwalba ya bushe ya bushe haka tuni siga ne den idan kuma na can gaba cikin damina na wannan na ruwa din ne to shi kuma abin da za ka lura a ciki shine ka sa hannunka haka kana sa hannunka a jiki haka duk yadda zuma ta kai ta tsinke in dai da ruwa ka wanke hannunka haka tas ka share hannunka haka sai ka ɗauke ta kai ka saka idan zallan zuma ne kai haka kai haka zai dawo fitar da zane zai zane zane eh, ba zai baje ba amma dai zane zane haka a cikin hannunka to wannan babu ruwa a ciki amma inda ruwan kana yin haka to ruwan da ya sakin din jikinka tare da cewa daman ka wanke hannun ka tafiyar da ruwa sai kai haka to idan har akwai ruwa a ciki to hannunka zai zuki wannan ruwan to ita ma ta zama an sa mata ruwa a cikinta sannan suna sa tsamiya domin ya ba da kolo sannan ana sa kanwa don ya ba da kala domin kanwa idan ka jika ta a ruwa ka toye siga kana ɗiga ta cike gaba ya ta ja duk alewar da ake sayarwa alewar dinya din nan kanwa ne <laughs> yawa to wannan a takaice abubuwan suna nan da yawa wato shi yasa wai <laughs> mudassir ne ce ya yi tambaya akan abin da ya shafi sikila idan ta kai tana kona jinar kama gabobi na ce mara kayi bayani to shine suke dan kaman sun dauka ne ko su bane ba Eh dama ai tambayar da kai akan Eh, alayyaho ko mm. kuka ce idan aka hada aka yi gwatansa da wake da gyada ko da zai taimaka wajen samar da jini musamman ma kuma idan aka hada da madobiya ana shanta da zuma a matsayin shayi to wannan an hada abun da ake bukata duka insha Allah zai duk abin da ke nema mm. eh, eh, ne akan sikila mai mm. tsotsa jini ya zo wurin madobiya za ka yi masa bayani ya bari sai an zo wurin madobiya sikila ta kama gaɓoɓi tana kumbura jiki da ina ga dayin ai kumbura jikin dama sikila a ƙasusuwa manya ne nan ainihin stem cells in suke masu haifar da jini din a jikin adam cikin ikon rabu samawati wal ardi eh to idan har ta yi manifestin sosai to nan ne za a ji gaɓoɓin duk suna ciwo ai ba wani abu bane ba ta bayyana sosai ne to abin da take nema shine ku abin da ya dace na magani tunda ciwo ai ana bin sa ne akwai daraja ta farko akwai ya faru akwai yana girma akwai ya girma akwai yayi muni hawa hudu magani ko akwai mai daraja ta farko akwai mai daraja ta biyu akwai mai daraja ta uku har mai daraja ta hudu tun ya kai wannan matsayin dole sai ku ne magani mai kyau an amtiya muka ce aka wancan gwate na alayyahu din wanda aka sa wake da gyada sannan a hada da shayin sassaƙin madubiya da zuma insha Allah zai taimaka ina fata an fahimce ni eh, kuna wannan kan kuna da shi aiko gidido game da bayani na ulsa da aka yi a can nan mm. akwai wanda ta kan kumbura musu ciki ko ta sa su yawan kashi kamar kashin shanu haka hmm. da sauransu ko kuma wanda an yi an sha wancan an sha wancan to yanzu na ji ka dan fara bayani a can ko ban dauka gaba ɗaya ba eh shine kamar wanda ulsa ta yi masa chronic irin wannan hmm. ka bashi wancan an bashi wancan an bashi wancan kuma abun ba a rabu ba hmm. akwai wani abu da za a iya masa ne ko da eh wannan sitir din nace da na faɗa din a samu tsabar sitir tsabar habatu sauda da eh, tsabar kusbara duka a same su 33% sai a gauraya sai a dinga tafasa cokali guda sai a sa zuma sai a sha a sha sau uku a wuni kafin abinci guda uku nan in Allah da wannan zai zai sauki eh, eh, equal parts ba daidai sitir eh. daidai wa daida equal parts Eh, eh, to equal part so sawa'an bi sawa'in eh, eh. to ai mana mm. paralysis nan kuma a samu sassaƙen farar ƙaya mutum ko in ya samu paralysis ko stroke in zai zai amfani da sassaƙin farar kaya sau uku a wuni musamman a sa zuma sassaƙin farar kaya eh, a dinga tafasawa ana shayi farar kaya sassaƙin ta eh, a dinga shayin ta sau uku hmm? eh? to ka ƙara ai kaɗan to muna fata muna fata abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladarsa inda muka kuskure kuma Allah gafarta mana sai mun dawo za mu dora